ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين sannan sai muka halarci wani gudan jini jajajar daga wannan mani wanda ya tabbata a cikin mahaifa sannan sai muka mayar da wannan gudan jinin ya zama wata 'yar tsokar nama wadda za a iya tattauna shi sannan sai muka halicci ƙashi mai ƙarfi daga wannan tsokar naman sannan sai muka sanya wa wannan ƙashin tsoka ta lullube shi sannan sai muka mayar da shi wata halitta daban ta hanyar busa mata rai da fitar da shi zuwa rayuwa albarkar Allah wanda ya fi kowa iya halitta ta yawaita.